c'est évident. Tu pourras sauver tes sacs en l'évident. À l'évidence, qu'on l'évidence, on est vivant. C'est évident, oh, oh, oh. oh. À l'évidence, qu'en l'évidence, on est vivant. Et là le risque majeur. Attention, elle la pas du sourire vageur. que le macadam, entraîne ma carcasse. Pensez à la dame qu'il est temps que j'efface de ce projet, de ce délire, ce sujet, de ce désir. De ce moi, je de ce texte, de ce moi, je de ce le sourire. Un petit peu s'il le faut penser à soi, bien se dire qu'on a tous nos défauts, c'est évident. et eh, rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Wata sabuwar al'ada da ke ci gaba da bunƙasa a tsakanin al'ummar Hausawa ita ce family meeting. ko kuma tarukan 'yan uwa a lokacin bukukuwan sallah da ƙarshen shekara da sauransu ta yadda ake amfani da damar wajen sada zumunta da kuma gaishe-gaishen juna inda ake haɗuwa da 'yan uwa da aka jima ba a haɗu ba da juna da zarar aka kammala bukukuwan sallah ko kuma lokacin da ake tsaka da bikin sallah to fa guguwar tarukan iyali ko kuma family meeting ya busa to sai dai fa a wasu lokutan wannan taruka kan jure tarukan nuna sutura ko kuma nuna fifiko akan juna wanda ya sanya wasu ke cewa irin waɗannan haɗuwa. Dangane da wannan da kuma yadda za a magance matsalar shirin rayuwa ta ya tattauna da Malam Bashir Daurawa, malami, uba kuma masanin zamantakewa. Sai kuma Amina Yusuf wata uwa da ke cewa irin wannan taro saboda fargabar zo mai lada. Amma kafin nan, abokiyar aiki Azima Bashir Aminu ta haɗa wannan rahoto. Rayuwata. da zarar an fara bukukuwan sallah walau karama ko babba iyalai da dama kan shirya tarukan sallah da sunan zumuncin Allah. Sai dai a baya bayan nan ana ganin yadda wannan taron zumunci ke sauya salo zuwa wani yanayi daban wanda a cewar Firdausu Bashir ya koma taron kece raini da nuna wa juna suturu ko kayan kawa. Saboda gaskiya mu yanzu kin san halin mata mun riga mun mai da abun mu komai ya riga ya zama biki. Biki zan ce ne ko ya zama gasa. Duk lokacin da mace za ta zo tana jin haushin wata a ce ta fita. Duk da ba tare aka tare aka zama ɗaya ba amma gaskiya abin da ke faruwa yanzu yanzu kenan wallahi Abba Aminu wani matashi ne da yakan shirya makamancin taron a danginsu ya ce wannan matsala na kokarin zama ruwan dare mai gama duniya. Kowa dai duk kusan abu ne dai mai kama da haka Mutum in yana da shi shi ne a gaba gaba. Su ne wanda suke kamar goshin taro ko a ce taro. Wanda ba shi da shi za ga wani ma ko ma faɗa mai ma ba a yi ma. Wani in ba shi da shi ma ba ma ya san zuwa ma saboda gudun kai ya zo ma a wulakanta shi. Ita kuwa matashiya Safiya cewa ta yi su fa ba kaɗai a taron sallah ba a kusan komai masu kuɗi a nasu dangin kan ware kansu daga cikin masu ƙaramin ƙarfi. Da dai kin san dai ana yi baki ɗaya da family kana da kuɗi ba ka da kuɗi za ki ga an haɗa an haɗa kai an ce bari a je a zauna a yi taro amma yanzu babu zumunci gaskiya kowa kansa isa ne kuma yanzu ma a cikin ma mutanen ma idan zumuncin ne ma kika ji an ji ma maganar ka sai kana da kuɗi gaskiya gaskiyan magana ke da to saboda irin abin da ake nuna maka ne kai ma kin gane ne da farko ake nuna maka cewar ai kai ba wani bane ba saboda baka da kuɗi shi yasa za ki gani kowa zai tashi ya nemi na kansa kin gane a nata bangaren aisha muhammad cewa take muhimmancin zumuncin da kuma tattauna matsalolin juna don laliban hanyoyin warware su shine ya kamata a mayar da hankali a kai yayin irin waɗannan taro maimakon nuna fifiko tsakanin mawadata da marasa ƙarfi galibi dai akan yi irin waɗannan tarika da zammar ƙara danƙon zumunci kuma fatan shine allah ya gwanzar da wannan manufa Madalla an gaida Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Amina Yusuf wata uwa da take ƙauracewa irin tarukan na family meeting saboda fargabar zo mai lada. yanzu yanayi ya canza na ƙarya shine yasa kana son ka je gurin taron kana son ka je gurin taron amma idan ba ka da suturar da za ka je gurin da ita sai ya kashe maka karsashin zuwa gurin taro me ya janyo hakan abin da nake tunani yake kawo irin wannan shine ƙarya da nuna sai na kaiwa ne sannan kuma yanzu manufofin mutane mutum baya yin alaƙa da kai sai idan kana da wani abin hannu shine za a janyo ka sai a zo a nuna ka a ringa kuma yi da kai amma in dai har ba ka da wannan abin hannun sai ki ga mutum ya zama koma baya a cikin yan uwan shi wanda wannan kwata-kwata ba shi da kyau idan da a ce za a sa zuciya ɗaya ya zamto taron ana kafa shi gundaren taron akan yanda za a ɗabbaka zumunci ne a sada zumunci ai walwala ai dariya a'a ba haka bane ba manufofinsu sai dai a zauna 'ya'yan wannan gidan sun fi 'ya'yan wannan gidan to wani tsegumin ma baya tashi sai lokacin taro wance baki ga ta ba sai ƙarya amma menene surutu iri-iri amma da a ce za a daidaitu ya zama cewa manufar taron shine za a zauna a yi zumunci wa dan wane ya san dan wane wane ya san cewar ai wane dan uwan shi ne to da za a zauna lafiya amma in dai har za mu saka ƙarya a cikin zukatan zukatanmu talakawan cikin family ba za su samu halattar gurin wannan taro ba saboda gaskiya abin ya fi ƙarfin su za su ringa ganin cewa ai ban kai wani ba kuma sannan su masu kuɗin ciki ba za su taimaka wa talakawan ciki ba sai dai ma su zama abin kyama a cikin su wannan gaskiya akwai kalubale sosai a irin wa'annan abubuwa shi talaka kullun so yake a jawo shi a jiki a kyautata mishi a nuna mishi ba bambanci ya ji daɗi yanda gobe idan an ce ka zo da wuri zai zo amma gaskiya ba kowa ne yake samun gurin ba sai kiga ana janye baya dole sai wa'annan masu hannu da shunan kowanda ya iya ɗaura sutura shine yake yake samun halartar umarzuwa wannan wuri. iyali ke nan daga bakin mawaki Abdul Diwan daga Najeriya da fatan kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Malam Bashir Daurawa, malami uba kuma masanin zamantakewa. yake koma irin wannan shine ai rayuwar ta ce ta koma haka a yanzu mun koma rayuwar gaba ɗaya ta alfahari ɗin da nuna wariya da nuna ɓangaranci ko wata abu na na wadata gaba ɗayan rayuwar ne shi kuma wannan abin mun wani yanki taron yana yanki ne na rayuwa to yanzu rayuwar ta koma a unguwanni an aro wannan ta'adar unguwannin masu wadata daban an aro wannan makarantun masu wadata daban an aro wannan asibitin masu wadata daban an aro wannan ya zama irin suturar da masu wadata suke sawa ita ma ta zama daban to tarurruka ma ko bukukuwa na masu wadata an ware daban to tun da wannan an zo an haɗo dangi ne baki ɗaya sai ya zama dole wannan ɗabi'a da ta game gari ta bambance-bambancen da ake da ita wanda ba al'adar mu ba ce, to sai ta shigo cikin wannan taron an samu wani mai ƙarfi a dangi ko wasu masu ƙarfi a dangi sai zama taron nasu daga wajen da za su ara su yi taron daga abincin da za su ci daga tsarin da suke yi a wajen wannan taron sai ya zama ya zama na masu wadata to sai kuma yan arada yafawa da fin mai kora shafawa wato su ba za su iya ɗaukan taron dangin nasu gaba ɗaya su mai da shi na masu wadata ba to a cikinsu sai suka ɗauki to su tun da suna da wadata bari su zaɓi iya tsarin su na su masu wadata in sun zo taron su yi wannan wanda kuma wannan illa ce babba maimakon waccan manufar da aka hanga mai kyau to ya koma wani abu kuma da zai wulakantar da wasu kuma ya rage darajar wasu sannan kuma ya haifar da gaba ko fitina a nan gaba Allah ya kiyaye. Me mafita ta ya za a dawo da irin waɗannan taruka kan turba? Mafita a ciki shine kamata ya ya zamo kowane dangi da suke son su irin wannan taron su kalli asalin manufar da ta sa ake zumunci. Mu musulmi muna da tsari da manufar musulunci a tsakaninmu sannan kuma su kalli manufar a 'yan uwantaka a al'ada. Sai su kalle ta ba ana nuna wanda ya fi kowa kuɗi ba ne, wanda ya fi kowa karatu ko wanda ya fi daman duk dangin ku ɗaya ne a wannan in suka kalle shi to sai su tsara abin da ba zai iya cutarwa ba sannan akwai buƙatar eh, lallai malamai duk da ba abu ne da za su kalle shi a matsayin tarurrukan addini ba amma shi yin zumuncin addini ne. Malam Bashir Daurawa kenan malami uba kuma masanin zamantakewa. Dama na gare ku masu saurare. Taron iyali a yankunan ku na haifar da ɗa mai ido shawarwari fa. Sai mun ji daga gare ku. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas